أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 'yan المسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه Allah ya samu a <clears throat> talata yau ina jin muna biyu ne ko biyu ga watan a rajab na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, za mu tashi babi na ashirin da tara na wannan littafi mai albarka sahihul bukhari a inda muke bayani a kan abubuwa da suka aka taro mana hadisan da aka taro mana game da kyauta da falalan kyauta da kuma kwadaitarwa eh, da shari'ar musulunci ta yi wajen yin kyaututtuka da yin kyauta wa juna saboda akwai hikima sosai wajen shar'anta wannan shari'a ta kyauta za mu tashi babu al'ababul hadiyyati lil mushrikina wato ya shin ya halatta mutum ya yi wa mushrikai kyauta a makon da ya wuce muyi bayani ce ya halatta mushiriki kafiri mushiriki mai bauta gumaka ma yayi wa musulmi kyauta ya karba muka ce e ya halatta musulmi ya karbi kyauta daga wajen mushiriki mushirikin nan yawanci a larabci da aka ce mushiriki a fikihu wanda kwata-kwata bai da addini ma ba shi ba ba yahude ne ba aqidan yahudanci ba ne ba a aqidan kiristanci ne. kwata kwata baya ɗaya daga cikin addinan nan shine masu bauta gumaka ko irin addinin gargajiya su ake kira mushrikai amma ba yahude da kirista ka akwai kyauta a tsakaninsu ya maka kyauta ka masa kyauta ya yi haya a gidanka ka yi haya a gidan shi duk waɗannan babu wata matsala ina fata an gane ko kuma an halatta maka kaci yankan shi wanda ba na lokutan addinan su bane ina fata an gane kana da wani aboki John kun tashi daga aiki yace zo mu je mu ci abinci ka samu yayin ka kaza ina fata an gane wannan shine fata ci dan kana so nan kuma vice versa abinda muka karanta last week ne bi ma'ana ya dace kai musulmi kai wa mushiriki kyauta na last week eh mun ji ya halatta mushiriki mai bauta gumaka wanda yake addinin gargajiyanci ya maka kyauta ka karba ya halatta to ya dace kai musulmi ka mai kyauta kai ma irin waɗannan mutanen kyauta wa qaulin ta'ala mana ya bude mana da fadin Allah subhanahu wa ta'ala yace la lahu, Allah baya hana ku ku musulmi anil ladina lam yuqatilukum fid dini game da mutanen da basu yaƙe ku game da addinin ku ba kafiran da kuke zama da su peacefully ba sa takalan ku kwata-kwata game da addinin ku ba sa zagin addinin ku ba sa wulakanta addinin ku ba sa takalan ku ba sa hana ku komai na addinin ku sannan walam yuqatilukum fi dini ba sa yaƙanku ku kuma saboda aqidan ka kai musulmi ne ce sai ya yaƙe ka ko ya maka makirci da munakisa sannan walam yukhrijukum min diyarikum ba su fidda ku daga gidajenku ba yanda ake kafirai su farwa gari su rugurguza garin su yi kone-kone a kori musulmi daga ƙauyen ba su muku haka ba in ji Allah to irin waɗannan mutanen Allah baya hana ku an tabarruhum ku kyautata musu wa tuksitu ilaihim ku rika yin adalci a gare su inna Allah shi Allah lallai yuhibbul muqsitina yana son mai adalci yana son masu adalci ina fata an gane amma kafirin da ya tsane ka yana takalanka ya kona garuruwan ku ya kona masallatan ku su fidda ku su kore ku eh sannan kuma kullun in kuka tashi abun addini su hana ginin masallaci su hana su yi ta abin nan su yi kullun takala to irin waɗannan Allah madaukakin sarki ce zaman ku da su kawai ya ayyuhan nabiyyu qatilil mushrikina kawai katilin musu irin waɗannan da suke tatalau amma wanda ba ruwansu da ku Allah baya hana ku an tabarruhum ku kyautata musu wa tuksitu ilaihim ku yi adalci a gare su in al'amarin su ya tashi na adalci kar ku hana su in wani haƙƙin su ya tashi su suka cancanta kar ku hana su ku musu adalci inna Allah shi Allah lalle yuhibbul muqsitina yana son masu adalci suratul mumtahana aya ta takwas to Allah ya bamu babu laifi kenan ashe zaka iya masa kyauta zaka iya kyautata masa babu wata matsala wannan daga alkur'ani kenan umurni ne na Allah bari mu ji kuma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamul bukhari Allah lullube shi da rahamarsa ya ruwaito mana hadisai guda biyu a karkashin wannan na farko ce haddathana Khalid ibn Makhlad حدثنا سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة سيدنا عمر الله أبنجي يددشي Abdullahi dan Umar ne yake labarta mana game da abinda ya faru da mahaifinsa. Ya ce wata rana ra'a Umaru kullatan shi sayidina Umar ya ga wata irin riga mai daraja irin ta wato slick in nan ala rajulin tuba'u ya zo ya ganta wani mutum mai sai da riguna da kayana sai da ita sai ya ganta a rataye ka masu tsada irin silk din nan dai da muke maganan shi kullum faƙala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina umar ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta ya rasulullah ibta hadhihi alhulla ya rasu ya manzo Allah ka sai wannan riga mai darajar nan talbasuha yawmal jumu'a saboda ka rika sanya ta ranar juma'a wa idza ja'aka alwafdu haka nan idan manya-manyan baki suka zo maka na waɗansu ƙasashe sai ka rika sanya ta kana taransu da shi ina fata an gane ko irin delegate sun zo daga ƙasa kaza kaza kaza sai ka rika sanya ta don ka girmama su ka tare su da wannan riga faƙala sai manzo Allah sassale ce sayidina Umar ai innama yalbasu hadhihi ai man sanya irin wannan tufan to man la khalaqa lahu wanda bai da rabo a gobe kiyama shine mai sanya irin wannan riga wato irin wannan tufan an haramta musulmi ya sa musulmi baya sa irin wannan tufan kamar yadda aka haramta wa namiji duk inda yake ya sa gold a jikin shi amma kaga mata su za su sa su zauna kalau da Allah kai kuma in ka sanya to ka daura damara tsakaninka da Allah na fada ke Allah ya haramta musulmi namiji ya sa to sai sayyidina Umar yace wannan tufar wanda bai da rabo a gobe kiyama shine ke sanya ta fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana nan ana nan ana nan sayyidina Umar yana nan bai manta ba sai wata rana aka kama manzo Allah sallallahu irin waɗannan kayan exactly masu tsadan gaske an kawo su daga ganima ne an ciwo ganima ko kuma an kama manzo Allah kyautan su da yawa fa arsala ila Umar minha bi hullatin cikin su sai manzo Allah ya dauki guda daya sai ya tura ya aika a kai wa Umar sai umar ya ga rigan ha ya ce manzo Allah ne ya ce in ka maka kyauta in ji ɗan saƙo shi kuma sai umar da ya ga rigan ya kalle ta ya jujjuya ya ga ai irin wancan ne da da yace ce manzon Allah ya saya ya sa ran juma'a da kuma idan ya yi manya-manyan baki sai annabi ya masa ai wanda bai da rabo a kiyama shi ke sanya ta to sayyidina umar bai manta ba sai ya naɗo riga ya rike ya ta ma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ku duba manzan Allah ce dai ku kai wa Umar ne ko ba haka ba bai ce ya ah to ni ko yanzu kaɗin ko ga waɗansu kaya jamfa jamfa kace a kai mawa ne ai tamkar ka ce gawa ne ya sa ni in ce mutum ka ka kai sallah ai ba sai ka ce hada da alwala ba ai ko ba haka ba yawwa a ga riga an ce in ka maka wane ya ce in ka maka wannan riga kan wuro riga ka gansu ɗin ka ku ai ba sai ya ce ga riga wai ka sa ba to sai sayyidina Umar da yazo fa qala Umar sai Umar yace kaifa albasuha ya rasulullahi ta turo mu wannan rigan ya za a yi sanya ta wa qad qulta fiha ma qulta alhali can kwanaki ga abinda kace game da rigan da masu sa rigan ta ya za a yau kuma ka ce unsa ko aya ta sauka ne ta halatta yanzu ko is possible shin ayan da da ta hana a sa a can yanzu ta halatta a sa duk wannan zai yiwu qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa Umar inni lam aksuka hali talbasaha ni ban baka ita ba don ka sa a'a tabi'uha na baka ka sai da ita ne in ka ga dama ka yi amfani da kuɗin au taksuha ko ka ba ma wani kyautanta ga ai da an haramta wa musulmi ya sa ko manzo Allah ce na baka ita ne don ka yi kyauta da ita ko kuma ka sai da ita kaga dole wanda za a ba kyautan wanda yake ba musulmi bane sai yace to shikenan fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli makka sai sayyidina umar ya to shikenan nagode ya rasulullah sai sayyidina umar ya nade rigan ya nade wannan tufan sai ya aika shi ila akhin lahu zuwa goni wani dan uwan shi kanin shi ko wansa min ahli makka daga cikin mutanen makka yana can a makka a raye qabla an yuslima kafin ya musulunta ya aika masa a lokaci yana ne mushiriki yana mushiriki ya aika masa kaga kyauta ta fito daga musulmi zuwa wa zuwa mushriki wannan ya halatta wannan ya halatta ko mu duba kyautan sai da nawar da ya tashi inta sai yayi wa na kusa da shi dan uwan shi na jini dan uwan shi na jini ka gani saboda shi su za su iya sanyawa za su iya sanyawa ko ya sayar ko ya sanya ta wanne a ba kana ba shi don ya barna ba ai yanzu kafiri ka lura gidan shi ba masara ka ba shi masara ba ruwanka da cewa ta wataƙila burkutu zai da shi ba ruwanka da irin waɗannan tone-tone ko hasashe-hasashe to shi in kana sai da wukake kenan ba za ka sayar mai ba in yanzu ya ce alaji amana ya wukan nan nawa ne ka ce a ka ina wannan ba yanka timatir zai yi ba wannan ba ruwanka da irin waɗannan ina fata an gane ku ba ruwanka da irin wannan binciken ka zo mutane kana tuka mota suka tsaye da kai za su za ka ce tsakaninku da Allah ba sata za ku ba tsakaninku da Allah ba zuwa ku yi shafi zina za ku je ba ba ruwanka da bincikan kafiri da wannan aikinka mota ta samu fasinja ba ruwanka tana sai da dawa ya zo sai ya dawa sai ka ce na hada ka da Allah burkutu za ka yi da ita ba ruwanka da wannan bincike kai za ka sarma a kai zai je ya yi tuwo ne zai je yi kudu ne babu wanka da wannan wannan shi ba a tambaya ina fata an gane sai dai waɗansu yanayi kuma he kaga duk wannan irin duk wanda ya sai dawa burkutu yake da ita to irin wannan mutum ma ba zai zo ya sai da ita a nan ba sai ya sai da ita can inda ake tuwo inda ake tuwo a ah, yanzu idan kana sai da eh, kana sai da hatsi sai kaga mota ce da ta zo saya din mota ce ta kamfanin giya ta zo ta ce za ta sayi store ɗinka ainihin ya bayyana maka abin da za a yi da ita ko ba haka ba ba za ka sayar ba amma mutum ne ya zo da private car ɗin shi kawai a kori kuran sai ce ba ni buhu goma ba wani sayin babu wani abu ka sayar masa ko ko mutum ne ce ka alhaji mun kwana biyu fa ba mu samu rukutu ba saboda haka muna son buhu shida yanzu a nan kaga ya bayyana maka abinda wala ta'awanu alal ismi wal udwan sai kai aiki da wannan aya Allah ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan in ba shi ya bayyana maka ba ko wata alama ta bayyana a gare ka ba an hana bincike wala tajassasu wannan shine masu mai eh gidan maltina abun halal ne kai dai dan maltina ka daina sayan maltina man ina fata an kani in kace buri kai maltina ka saya ka zo ka tarar da abu wannan halal wannan sai ka dauki na me wannan haram wannan halal sai ka dauki na halal wa ahalla Allahul malkina wa harrama giya ka dauki malkina ka sha wannan ko a wannan haram ka zo ka ka samu ga naman abin na arataye na rago ga na alade a can ta sai na rago ka fita ina ranka da sauran abin wannan shi ne malam magamai ce magana abdullahi eh. kamar nasarawan kafin akwai ibb a eh mai ibb din kamfanin giya na'am idan sun zo sai mai alfana za su iya ce gidan madina Mm. a'a sai dama mai ka siya, mai ka ko ba haka ba da shi ake mulki da shi man ake mulki na kai dai mai kawai kake sayarwa shi ke na ina da gidan mai sai motar mission ta zo wucewa sai ta shiga gidan mai na naga missionaries bambancin anan malam sai dai kun an ce layi na mai gidan ko gidan to wannan shi babban amma wani wai ba dauka ka san kai za kai ne zai je gidan giyan eh, to kana ta lallabewa ka san ƴan kanka ne waɗannan ina fata an gane to alal haƙiƙa duk wani abin da yake na taimakekeniya akan wani wani barna mutum ba zai contribute ba yawa ai akwai direbobi shi wanda zai baka din ai zaka ce masa shi wanda zai baka din zaka ce masa ni gaskiya in dai ta kaza ne bai kamata mai yayi mu'amala da su ba wannan shine amma kamfani ne general an ce ka je ka yi sauki a nan ka sauki a nan kai ka sauki amma idan aka zo maka specifically za a yi supply gidan giya za a yi supply kamfanin giya wannan mutum zai yi hattara da shi wannan shi ne ya iya kokarin shi duk abin da za a fuskantar da mutum zuwa gare shi ya je ce zai kaza sai a hadisi na gaba imam al-bukhari Allah rahamce shi yace haddathana ubaidullah ibn isma'ila haddatana abu usama an Hishamin, an abihi an asma'a binti abi bakrin radiyallahu anhuma wannan hadisi mai albarka an ruwaito shi ne daga asma'u asma'u yar abubakar yarna na aisha Allah ubun yadda da su da ita asma'un da mahaifinta abubakar din tace qultu na ce, qadimata alayya ummi asma'u yar abubakar tace mahaifiyata ta zo wajena ina gidan aure na ta zo waje na mahaifiyata wa hiya mushrikatun ita mushrika ce bata musulunta ba ita mahaifiyata sai ta kawo yarta me ziyara gidan mijinta fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah inji asma'u sallallahu alaihi wasallam da ina zaune a gida sai ana aka ce ana sallama na leƙa daga mahaifiyata ce ita kuma mushirika ce bata musulunta ba sai nace gaskiya ta yi haƙuri ta tsaya a waje kar ta shiga sai na ta nemi fatawa wajen manzon Allah in ji asma'u ta ce abinda na yi sai na tsaye da ita fastaftaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi ina da wata fatawa ƙultu na ce ga fatawar inna ummi qadimat mahaifiyata fa ta zo gidana wa hiya raghibatun tana da waɗansu bukatunta da nake son in biya mata su afa asilu ummi shin zan iya sadata da wannan bukatan nata umbata fa qala na'am so ce kwarai da gaske kwarai da gaske bunda ta zo neman in kina da shi ki mata sili ummaki ki sada mahaifiyarki musulunci baya hana ni baya hana yanke zumunci amma kasance ita bata san hukuncin ba kun ga sai da ta tambaya kun ga sahabai kenan wala yahillu lahu an yaf'ala ilan ko kaga kafin ta ta san mai mata wani abu sai da ta je ta hatta ya alama hukman zai da ta san hukuncin Allah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mu ne sai mu yi ne sai mu ce za mu je mu tambaya kullum in abu ya tashi in kaga mutum ya tambaya to sai da yayi ne kuma amsa sai ta zo a ce sakamakon shi jahannama kaga to ya za ka yi shi sa kullum ake ba mu fatawa baya dace ga musulmi ya ta samma wani aiki ya je ya yi shi kai tsaye bai dace ba hatta ya alama hukman nahifi haka bai ahalar ya ce bai dace musulmi ya ta samma wani aiki ya je ya yi shi ba sai ya nemi fatawa ya san meye matsayin shari'a akan wannan abu a fayyace maka a maka bayani ka je ka yi wannan abun a bisa basira da ilimi a bisa basira da ilimi ina fata an gane wannan shi ne. to ka bi ma'ana ita asma'u musulma ce mumina ta yi kyauta ga wace ce mushirika bi ma'ana wannan general duk wani mushiriki kana makwabtaka da shi kana menene ka tashi za ka iya masa ɗan wani kyauta haka kana da gona a ƙauye maguzawa ne makwabcan kaɗan tono doya ko kaɗan saro rake suna makwabta kaɗan yayyanka ka ba su kyauta ce ta fito daga musulmi zuwa mushiriki bauta gumaka wannan babu wani aibi insha Allah tabaraka ta'ala ai ta dalilin kyautan ma wata kila a hankali a hankali har Allah ya sa ya ga kyawun musuluncin da kyawun mu'amala irin taka ya yi sha'awar musuluncin a wani hadisi manzo Allah sassale ce jubilatil kulubu ala hubbi man ahsana ilaiha ko kuma ina jin ah, magana ce ta hikima ne wato an sanya wa zukata son mai kyautata musu zuciya yana son mai kyautata masa wa jubilatil kulubu ala kurhi man asa a ilaiha sannan an sanya wa zuciya tsanan mai munana masa zuciya yana tsanan mai munana masa ko kare ne in ka shiga kullum ka dake shi ka dake shi tana shigowa in ya hange kai ka ya gudu ya can ya je ya abin nan amma in kana kyautata mai ko kyanwa tana shigowa hatta dabba ta san mai kyautata mai za ka ga ta gudu tana shafa ka ta zo wajen ka ta zo ta yi ta shashafa ka akwai kyautata ina fata an gane ko wannan shi ne ƴaƴanka in kana kyautata musu kana shiga oyoyo baba za a gudu in kuma zafi ake eh, ana kana sallan wayo Allah baba ya dahe ta darra ta ta an ja ku ya haika ji gidan tit kaman ba kowa Ibrahim Ibrahim kana ta kira kai shiru ina bacci ne baba eh to haka zaka samu Allah ubangiji ya sa mu dace so wannan babu aibi amma fa da sharadi kyautan tana da limit tana da iya duk wani kyautan da ko taimaka musu da za a yi har yi promoting addininsu a ce saboda taimakawa kai ka gina musu wajen ibadansu saboda taimakawa kazansu gunkinsu ya fashe ka ba su suka zo neman taimako ka taimaka musu za a je a gina wani ko a yi wani abun nan duk irin waɗannan abubuwa da suka shafi aƙidansu da ɗaga aƙidansu da ƙarfafa aƙidansu duk musulmi baya yi amma abin da za a ci yau gobe a je a ya da shi a bayan gida wannan ba laifi abin da za a sha yanzu an jima a je a fi tsarin shi wannan babu laifi amma ka ba su wani abu ginshiƙe wanda ta dalilin shi za su rika samun haɓa wannan ba a yi shi har ga Allah amma abun da ya safi abu nan humanitarian abun nan eh, jin kai na dan adam na rai da taimaka ma rai wannan babu laifi na fata an gane ta kana da kemis wani bai da lafiya ya zo sayan abin nan kace je ka kawai ya maganin je na babu laifi babu laifi insha Allah babu laifi to Allah ubangiji ya sa mu dace da wannan mu je babi na talatin shi kuma babin nan yana so ya binciko mana shin in kai kyauta kana iya kwace ta kana iya kwace kyautar mu yi ta a can baya mutum ne kama ya kyauta sai ya bata ma rai ka fasa direban ka ne ka biya masa kudin haje kudin aikin haji kujeran haji kafin aje haji ya bata mai rai kace ka kwace kujeran. ina fata an gane direban ka ne maka kaza kaza don kyautatawa da dadara ka saya masa gida ka bashi can wata rana kuma da ya bata maka rai aka zauna aka yi abin kace gidan da na baka mana kwace ana kyauta a kwace shine wannan babin yace a a la Illu baya halatta samsam li ahadin da ɗaya daga cikin musulmi an yarji a fi hibatihi ya wato ya, ya, ya, ya, ya maido da kyauta ya kwato kyautan da ya yi wa sadakatihi da sadakan da ya yi ina fata an gane ka je ka yi ma wani miskini sadaka sai ya bata ma rai ka je ka ce kai da da wannan sadaka ina fata an gane in ta zata ce wancan da ƙyar ne wace an kiya da da ita wannan hakki ne na Allah yawa sai dina abubakar na shekara biyayya yana yakan wanda suka hana zakka a takaicin takaicewa dai sadaka kyauta sadaka abinda ake ba miskini fakiri kyauta kuma kana iya ba ma wanda ya fi ka me wadata wanda ya fi ka wadata bambancin kyauta da sadaka kenan kyauta kana iya wanda ya fi ka wadata ka bashi sadaka kuma sai wanda yake miskin fakiri to dukkansu in kai dai ba za ka ce a dawo da ita ba ko da yake malamai waɗansu na fikiyo suna ganin in kai ma mawadaci kyauta da miyan don ka samu mai yawa sai ka ji shuru <laughs> za ka iya karɓan wannan kyautar eh. kasa akwai kyautan neman kyauta kyautan neman kyauta na fata an gane muje حدثنا مسلم بن Ibrahim, إمام bukhari ne ruwaito hadisai guda uku a karkashin wannan Allah uban ya lullube shi da rahamarsa yace haddathana muslim ibn ibrahim haddathana Hishamun wa shu'batun qala haddathana ƙatadatu. عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله بن يدد سوء عبد الله لما هيفنس عباس عبد الله بن عباس din ne yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-aidu fi hibatihi wanda yake kyauta ya ƙwace ta kal-aidi kamar mutum ne da ya je ya amai ya dawo ya sha aman kuma ya lashe aman kaga da aka kawo amai a nan don a nuna maka munin abun da kyaman abun don an san ba za ka iya ba ne tun da ba za ka iya ba to wancan ma ba zai yiwu ba kamar yadda wajen cin naman mutum Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an kula lahama a yi mayitan Allah ce kai karitu mu ba za ku iya ba shin ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwan shi matacce dan uwanka ne na jikinka ƙaninka, yayanka ko ɗanka ko mahaifinka dan uwanka na jini ya mutu ga gawarsa nan za ka iya zuwa ka kawo wuka kana yankan naman shi yana gawan nan kana ci ba ba tare da an gasa ko a zoya ma ba Allah ce kai fakarihtu mu za ku tsane haka ba za ku ma iya bane inji Allah yace to in kai da mutum tamkar kai haka to wannan misali da manzo Allah yace wanda yake kyauta ya kwace kamar wanda ya amai ne ya zo ya lashe aman gaba ɗaya ɗiba yana sha za a iya haka to in dai ba za a iya haka ba wannan ba zai yi ba ga ɗan adam to wancan ma ba yiwuwa ka kai kyauta ka kwace saboda ta yi kyautar nan yau ladanka already ya tafi a wajen Allah ya tabbata a wajen Allah ai reserve maka sai bayan wata uku kawai kuma don kun babe kun ɓata ka ce ya da maka da shi bayyuwa munin da da kyautar sai aka kamanta shi da munin yin amai kalashi in wannan mummuna ne wanda ba za ka taba iya yin shi ba to ka ɗauki wancan shi ma haka mummunan abu ne sai hadisi na biyu ya kama mana kai abunda ma ya fi wannan ma wani munin da ya fi wannan wa haddathana shine wannan haddathana wa haddathani abdurrahman ibn al-mubarak haddathana abdul warith haddathana ayyub an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhuma shi daga abdullahi abbas Allah da su kala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laysa lana mathalu sawi mu musulmi mu musulmi mun fi ƙarfin a buga mummunan misali da mu musulmi ya fi yi yayi da za a buga menene mummunan misali da shi sai ce ya ya'udu fi hibatihi duk wanda yake kyauta ya dawo ya kwace kyautan kalkalbi kamar kare ne kaga sai aka ɗauko the worst abin nan dabba cikin dabbobi yanzu a cikin dabbobi da za ce kai da Allah kalle shi kai kaman akuya kalle shi kaman tinkiya kai da Allah kalle shi kaman sa kalle shi kaman kare wanne yafi muni yawa to sai aka dauko ka dabba mafi muni sai aka kamanta mutumin da yake kyauta ya mai da kyautan kaman kare ne yayi amai ya zo ya lashe aman to bi ma'ana idan kai kai kyauta ka kwace kyautan to sai aka kamanta ka da kare kaga an kamanta ka da mummunan abu kyautan da ta yi ka kwace sai aka kamanta shi da aman karen kyautan shine aman karen kwace wanda ta yi shine lashewa to kaga ai ba za ka so a kamanta ka da kare ba da yake amai kuma ya lashe abinda kare zai shi ya yi ke ya yi ke ma in ka gan shi yana kalau din ma ba a mai aman shi ba ya yi ke ma ta a ce kuma ya yi aman shi ya zo ya lati ko fa kai ka ci tuwo da da da da da da da da kuka yanzu ka amai da shi bayan minti goma ba za ka zo ka kalle shi ba ba za ka so ka kalle shi ba amma ta kila har ka mari kanin ka lokacin da ba a zubo da wuri ba ba za ka so ka kalle shi har a ce ka tashe shi ba zai yi ga da ka ci tuwo miyan kukan nafa ka ɗora wani kunin tsamiya a kai duk fa za su je su yi wani mix su haɗu ne eh ka je ka ɗora wani ɗan wake kuma a can can kana fitowa ka samu wata masara a ta gamji gate ta gurza ka ɗora suka abin nan can ka amai da su da Allah a guje in kai aman ma ba ka bukatan ma ka kalli abu bakin wani fa ko ya wanke sai ya ji kamar ma yana nan aman sai ya ji ya sha ko irin sweet din na wani bita lemon ne ko menene wani yana nan nan dai ka ce kuma har ka kalle shi ka rika ɗiba kuma kana sha inda wannan ya yi muni ya yi ƙazanta musamman ma aka kamanta abun da kare ya yi amai ya lashe to lalle in kai kyauta ka kwace tamkar hakan wata wani sa'i musulunci hikima ta manzo Allah ba zai ce maka ba kyau ba da ai manzo Allah kai zai ce bai dace ba ba kyau mutum ya kyauta ya mai wani sa'i ba zai ce maka ba sai ya kawo maka wani irin kama wani irin misali kawai kai da kaji misalin ma muni shi yafi a ce ba kyau kawai yanzu wannan misali yafi a ce maka mai ba kyau muni to karka yi kyauta ka kwace dukkan a takaicin takaicewa in kai an kamanta ka da kai karen ma kuma mai amai kuma yanzu ya lashe amai Allah ubangiji ya rufa mana asiri to annabi yace to irin wannan mummunan misalin yace mu musulmi mun fi karfin haka mun fi karfin mu yi abin da za a kamanta mu da ni da za a misalta mu da kare da zai amai ya lashe laisa lana masalu sau'i mu musulmi mun fi ƙarfin a buga mummunan misali da mu ina fata an gane musulmi ya fi karfi ya yi kyauta ya kwace kenan har a misalta shi da irin wannan misali na kare da zai amai ya lashe. wannan shi kan an kira shi masalu sau'i ai mummunan lillazina kafaru masalu sau'i walillahi masalul a'ala mu je hadisi na uku a karkashin wannan babi mai albarka Imamul al-bukhari ya ce yahya ibn qaza'ata haddathana malikun an zaid ibn aslamata an abihi قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول زيد دان أسلم يجيو لاباري دغ mahaifinsa aslama ɗin shi mahaifin nasa yace sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul na ji umar ɗan khattab Allah wani yadda da shi da kunne na ya ƙulu yana cewa hamaltu ala farasin fi sabilillahi fa ada'ahu alladhi kana indahu farattu an ashtariyahu minhu sayyidina umar shi yake bada labari yace hamaltu ala farasin ni sayyidina umar nayi kiwon wani doki ina da dawakai sai na ɗauki wani doki na ɗauki cikin dawakai na na ɗauki wani doki lafiyayye in garama sai na je na ba da shi fi sabilillahi da manzon Allah Sallasallu na ce ga wannan dokin na ba da shi fi sabilillahi na yaki shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya ba ma wani mutum dokin kai sai dina umar ce a abahu sai mutum ya yi neglecting in dokin bi ma'ana ya ya tozartar da shi bai masa kyakkyawan riko ba kamar kai ka ba mutum mota lafiyayya mai tsada mai kyau yana wuce kaga yadda ya mai da motar very rough hmm? madubi ya kunce bai daura ba danja tana wani takartakar ya daura kawai yayi mai cin yaki ga salansa ta sauko tana wani kukukuku. sai ka ci zafi menene tsadan motan da matsayin motan a wajenka sai kaga ka ba da ita ga wanda baya bai damu da maintenance bai kulawa da ita to wannan fa adaa'ahu sai ya rika tozartar da dokin bai masa kikkiyar riko bai bashi abinci bai masa kaza fa aradtu an ashtariyahu minhu na jin sayyidina umar eh, abunna ya bada shi fi sabilillah ga manzo Allah manzo Allah ya bada kamar yanzu zuwa a sharhi sai mutum ya tashi sai sayyidina umar sai ya tashi ya so kwaga shi da farko ya bada shi ai fi sabilillah amma da ya ga yanda wanda yake handling doki yanda yake rike da shi ma mala sai abun ya dan ya so saran shi sai sayyidina umar sai ya so yayi wani yuta ne je ya sayi doki maimakon ya ce a dawo mun da doki na ina fata an gane ya sa abun ba zai yiwu ba sai ya so ya kullo da hanyar dabara na ce ya je ya saye shi wa zanantu annahu ba'i'uhu bi rukhsin sai na zata da naje zan saya din sai na zata zai sai da mun shi cikin sauki tunda naga irin rikon da yayi ma dokin ma kaman ma bai dame shi ba to na dauka zai sai mun da sauki فسألت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سنجي نتنبهي من زو الله صلى الله عليه وسلم وانه كنت فقاقا وانا ينا نونا عمر نيما متمين دارك كوتان دوكي da ga yadda mutumin ya rike dokin bai burge shi ba sai sayyidina Umar ya ga kamar ya hada shi da wani aiki ne kamar yana Allah Allah ya rabu da dokin sai ya kwadayi in ya je sayan dokin ma zai sayar masa da arha ya sauri ya rabu da shi sai na je dai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun nemi fatawa ni na yi kyauta fi sabilillahi yanzu sai na zaga na je zan sayi kyautan sai manzo Allah ce la tashtarihi kada ka kuskura ka sayi kada ka kuskura ka sayi shi wa in hu bi dirhamin ko da naira ɗaya sayar maka shi kar ka saya karshen ma sauki kenan ko kar da ka saya saboda manzo Allah ce indirectly yi kyauta ne kana so ka ina fata an gane ko amma sai ya bullo da wata hanya cewa ai sai ya yayi eh kai ne na baka zakka nace da Allah zan saya na ci da zakkan samu eh, na baka nace da Allah kuma zan saya ya kamata wani ne zai sa bai kamata ka cire abu a matsayin ibada ka yi sadaka ya kamata ka kauda idonka akan shi gaba ɗaya kawai kar ma ka sake ganin wannan abu ma cikin gidanka ko da ta hanyar sayarwa ne ko da ta hanyar kasuwanci ne wani can ya saya ya tafi kai dai ta cire ka miƙa don Allah to kada ka kuskura ka sa ido a kai sayyidina annabi sallallahu alaihi cewa sayyidina umar radiyallahu anhu la tashtari kada ka kuskura ka saye shi wa in ataqahu bi dirhamin wahidin ko da dirhami ɗaya sayar maka da shi naira ɗaya kenan fa innal a'ida fi sadaqatihi domin wanda yayi sadaka ya je ya kwato ta kalkalbi ne ya udu fi qai'ihi kaman kare ne yi amai yame ya lashe kaga ai nan manzo Allah bace ai sai ya kai ba to a takaice dai sai aka nuna da wata dabara ce ka sadaka kuma kaje kace da Allah na sadakar da na baka da Allah zai saye ta dan Allah mai za a gane za a gane kana so ka kwace ne amma ka bullo da wata dabara to yahudawa ne masu irin wannan su rika nuna wani wayo wajen halatta haram su rika nuna suna da dabara suna da wayo suna da kaza suna da kaza an haramta musu cin kitse ko ba haka ba yahuda amma sai suka narkar da kitsen sai su je su sayarwa masu kwale-kwale kasan jiragen ruwa ana shafa wannan kitsen a kasan a kasan bot irin jiragen ruwa din yanda ruwa ba zai iya ba zai rika jika katakun yana yana yana shiga ba to sai su ce ai Allah ya hana mu mu ci ne a miya amma fa an sayar kuma kuɗin dan Allah wanda aka haramta masa cin alade sai ya sai da su ya ci kudin na gani me aka yi an haramta maka cin kare amma sai ka sayar ka ci kudin me aka yi to yahuda su irin dabara da suke kenan a haramta musu kama kifi ran asabar sai su je ran juma'a su sa su sa tarun sai su fada ran asabar din cikin tarun net sai su zo su fidda da lahadi su masu bin ka'ida ne masu bin dokokin Allah dan asabar aka hana su kamawa amma sun je sun dana ran juma'a ai ran da kifin ya fada ne ake dubawa ko ba haka ba ran yaushe ya fada to sun kama ran asabar haka Allah ya ce mutum in Allah ya haramta maka abu kar kai wata kwaskwarima wa abu amma a wa abun ado a masa fenti a gyaggyara shi a kullo maka da shi ta ta wata hanya ka nesanci wajen kawai Allah ubin kaga sayyidina Umar Allah ubin yarda da shi ya ji zafi yanda wance yake rike da dokin ne rikon da yawa dokin ya zafafa masa ya je ya kwacin ne ya ce kai ba ni kaza na sai ga ba zai yi ba sai ya ce to sayar mu manzo Allah ya ce duk ɗaya ne shi yasa ya kawo masa al'aidu fi sadaqati wanda ya sadaka ya kwace kawai annabi ya ce ka yi sadaka ka kwace kawai to kalkalbi ne ya udu fi kai annabi ya gano manufansa shine ya hana shi wannan dabara Allah ban ya sa mu dace sai babi bari mu karanta wannan babin sai ayi tambaya <clears throat> babi na 31 na cewa babun a ah, ba faɗi dai unwanin babin ba da takin babin ko imam al-bukhari a karkashin wannan babi dai yace haddathana haddathani ibrahim ibn musa akhbarana hisham ibn yusuf anna ibn jurayj akhbarahum qala akhbarani abdullah ibn ubaidillah ibn abi mulaika anna bani suhaib مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة Imam Bukhari da ya rawaito wannan hadisi yace Bani Suhaibin waɗansu ƙabilu ne da ake kiransu bani suhai maula ibn judu'an wato maulan ibn judu'an waɗannan ƙabilun idda'au sun je sun claiming baitaini wa hujuratan gidaje biyu da ɗaki ɗaya cewa nasu suka ce wa anna rasulullah sa'ata zalika suhaiban kya manzo Allah sallallahu alaihi ya ba masu haibu ne waɗannan ɗako gidaje biyu da ɗaki ɗaya faƙala marwanu shi kuma marwanu binul hakam a lokacin shi ne annabi ya daɗe da rasuwa kenan a lokacin mulkin marwana sai marwan ya zo zai kwace su sai ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da su sai marwan yace ce man yashhadu lakuma ala zalika wane ne zai shaida muku waye shaidan ku na lallai manzo Allah sallama ya bada su qalu ibnu umar ibnu umar fada'ahu fa shahida marwan ya kira shi fa shahida sai ya ba da shaida kamar haka la'ata rasulullah suhaiban baitaini wa hujratan yace tabbas wallahi manzon Allah la'a'ata lamun inna lamul qasam lamul manzon Allah tabbas ya bawa suhaibu baitaini wa hujuratan wato abin eh, gidaje biyu da ɗaki faqada marwanu bi shahadatihi lahu marwanu sai ya zartar musu ya mallaka musu bisa shaidan abdullahi dan umar kaga an karbi shaidan mutum nawa ɗaya akan abubuwan da ya shafi properties domin a Qur'ani Allah ce fastashidu shahidaini min rijalikum fa in yakuna shahid eh, rajulaini fa rajulun wa mar'at duk inda ake bada shaida mutum biyu ne amma wannan ya gamsu da shaidan Abdullahi dan Umar akan wannan Allah ubangiji ya samu dace mana albarka gaba da na eh ya da ya da a kwanan biyu amina rabbal alamin